da kai nake magana munafiki yi e, da kai nake magana ai mu ni na riga na da su na da su a gidan nan ba yadda zaka ji ni mace amana kawai munafiki da kai nake au ina da ce da kai nake ko kana da abin da zaka yi jimra eh. ka san fa kana maganar ka kafa a gidan nan hmm. ka gane cewa na farga ka zo nan yo ai a banza an girma sarki wallahi dan an girma sarki a banza oho duk abin da kake fa na sani ko lokacin da muke aikin soja ka saba ka cuce ni an ba mu harsashi mu tafi gurin aiki sai ka haɗince ni wato mun zo nan gidan ma kai ka ta kore eh, ina jin ka ya kamata ka gane cewa eh. gaba da gaban ta ta saka wuta irin fitsari da kake a gidan nan eh. in gaya wa alhaji nake yi eh. ina tabbatar maka da tuna an kore ka to ka ga haji nake to ka ga ya kyauran maka robobi roba da kudi ba gidan nan <laughs> kai robobi ko eh, na ɗebi robobi na ɗebi robobi ka san dai tun da nake a gidan nan ba a taɓa kama ni na saci fo ba ai ko an kama ka ka saci fo wa bai sani ba oh haka na gaya ma na gaya ma in kana da duk abin da zaka yi kai malam kuma kai baka isa kai mun wani abu a nan gidan ba waye kai wane ne kai me aka aka yi ka munafikin banza munafikin wofilu wato lokacin da muna aikin soja ka saba kana ha'inta ta saboda bataliyan mu ɗaya da kai kamfanin mu ɗaya kana ha'inta ta kuma yanzu ma wato mun dawo a nan din ma Allah ya saki hada mu za ka dinga ha'inta ta to ni ba zan yarda ba eh, eh ni ba zan ya alhaji zai dinga bada kuɗi ko ya bada wani alheri amma shi kenan kai sai ka zama kura ka zama barin gu aljanar dare kai bari ka jin gaya maka mhm. ina son ka gane cewa mhm. kwai da dutse ba su haduwa to kuma in baka manta ba mhm. ko a gurin yaki ai ka san sunana kamar yadda ka san ya sunanka Muhammadu Mahiru Hankaka hmm? Hankaka eh. to ko dawisu ne ni ba to barka jin ga gaskiya idan kana fitsarar ka mm. da iskancin ka mm. billahi lazi in kai wasa a gidan nan zamu dauki bantan bala'in bala'i a gidan nan ai ko sai kai kai tsaya barin ga ma gogora ba ba ba ƙarya bace ai gogora ba hauka bace ka je ka ci gogoran ka ka zo zaka min cajanci ni ma ina sha kai da baka shan ma an guru aikin banza kin wa kai ka aikin banza aikin wa ajiye waya an ki ajiye wayar kai ta ci ubanta wayar fitsararre kai kai kai fitsararre ne fitsararre kai